Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da mita 31 ko kuma kilohertz 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta gidajen rediyon amfani, sarauniya, niyya, dalol FM da kuma nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafin mu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukan mu da kafofin sada zumunci. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki a nan birnin Washington ke muku marhaban da kamo shirinmu na wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu 19 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. wasu ɗalibai da aka kama a garin Maga sun samu kubuta daga hannun 'yan ta'adda. Yarima Muhammad bin Salman yana shirin matsin lamba ga shugaba Donald Trump. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta yi zargin cin zarafi a ƙasar Mali. To, a bayan labarai za mu ji irin halin da jam'iyyar hamaya ta PDP a Najeriya ta tsinci kanta. a yayin barkewar hatsaniyar da wasu suka galabaita don mangare su ko ma shan hayaƙi mai saƙwalla. kowane irin alfanu ne ziyarar yarima muhammad bin salman za ta haifar ga yankin gabas ta tsakiya ko ga kasashen larabawa su kansu kaɗan daga cikin rahoton da muke tafa da su kenan bayan nan kuma muna tafa da shirin ɗinkin kwalba wanda madina dauda za ta gabatar to amma duka sai bayan an ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. A jiya talata jami'an tsaron Najeriya suka ƙara zafafa farauta na 'yan bindiga da suka sace ɗalibai mata 25 daga wata makarantar sakandare da ke jihar Kebbi a yankin arewa maso yammacin ƙasar yayin da matsalar rashin tsaro ke ƙara ci gaba da taɓarɓarewa a sassan ƙasar. iyayen da suka hallara a wannan makaranta ta sakandare da ke garin maga sun ce biyu daga cikin waɗannan ɗalibai sun samu sukunin tserewa suka gudu a ranar litinin da marece 'yan sanda sun ce 'yan bindiga sun shiga garin na maga da misalin karfe hudu na asuba a kan babura suka dirkaki wannan makarantar inda suka yi musayar wuta da 'yan sanda kafin suka haura katanga da ke kewaye da makarantar suka sace waɗannan ɗalibai. Jami'an makarantar sun ce akasarin ɗaliban da kuma waɗanda aka sace musulmai ne. Babban hafsan sojojin ƙasar Najeriya General Wadi Shu'aibu wanda ya je jihar Kebbi da kanshi a jiya talata ya faɗa wa sojoji cewar tilas ne su kubuto da waɗannan yaran tare da ɗaukar matakan babu sani babu sabo dangane da duk wani bayani da ya samu. Yarima Muhammad bin Salman na Saudiya yana shirin yin matsin lamba ga shugaba Donald Trump na Amurka ya saka baki domin kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a ƙasar Sudan. Wasu majiyoyin diplomasiyya na ƙasashen Larabawa da na yammacin Turai sun ce Yarima bin Salman ya yi amanna da cewar ana buƙatar matsin lamba kai tsaye daga shugaba Donald Trump domin karya lagon cijewar da aka samu na tattaunawa da kawo ƙarshen yakin da ake yi shekaru biyu a Sudan. Suna masu yin misali da yunkurin shugaba Donald Trump na cimma tsagaita wuta a yankin Gaza a watan da ya gabata. Yaƙi ya ɓarke gadan-gadan a tsakanin rundunar sojoji ta Sudan da kuma rundunar dakarun wucin gadi da ake kira SF a takaice, yayin da ƙasar ta fara shirin maida mulki zuwa ga farin hula. wannan faɗan na neman iko a tsakanin rundunonin biyu ya haddasa zub da jini na ƙabilanci da lalata dukiyoyi tare da raba mutane da matsugunninsu. Majiyoyin sun ce Yarima bin Salman zai roƙi Donald Trump da ya tsoma bakin shi a rikicin na Sudan ne a saboda yadda shugaban na Amurka yake kimanta kansa a zaman mai ƙoƙarin dawo da zaman lafiya. Amurka da haɗaɗɗiyar daular larabawa da Masar da kuma Saudi Arabia suna cikin wata haɗakar ƙasashe hudu da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin Sudan, amma kuma babu wani ƙwararan matakai da aka ɗauka na kawo ƙarshen yaƙin. A halin da ake ciki, shugaba Donald Trump ya faɗa jiya talata cewar Yarima Muhammad bin Salman wanda ya kawo masa ziyara bai san komai ba a game da kashe ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi da aka yi a shekarar 2018 ra'ayin da ya saba da hukumar leken asiri ta amurka trump ya soki lamirin 'yar jarida da ta tado da tambayar a game da kashe kashoggi lokacin ganawarsu a fadar ta white house yana mai cewa tana neman bata sunan bakon nasu ne yayin da yake yaba mai rima saboda gagarumin aiki da ya ce yana yi game da kare haƙƙin bil'adama amma bai yi ƙarin haske ba. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi zargin cewar sojojin ƙasar Mali da 'yan banga masu goyon bayansu sun kashe mutane aƙalla 31 a hare-haren da suka kai kan wasu ƙauyuka biyu a yankin Sergio na tsakiyar ƙasar. Ƙungiyar ta yi zargi cikin wani rahoto da ta bayyanar jiya talata cewar dakarun na gwamnatin Mali sun kashe waɗannan mutanen ƙauyen ne bayan da suke zargin su da hada baki da kungiyar Nasratul al-Islam wal Muslimin mai alaka da al wanda a baya bayanan ta faɗaɗa ayyukanta a kudancin ƙasar ta Mali. Kungiyar tarayyar Afirka da kuma rundunar sojojin Mali ba su bayyanar da amsar tambayoyi da aka yi musu ba game da wannan rahoton. Ministan harkokin kuɗi na ƙasar Eswatini ya ce ƙasarsa ta karɓi tsabar kuɗi dala miliyan biyar da dubu ɗari daga hannun gwamnatin amurka ƙarƙashin wata yarjejeniya ta karɓar baki 'yan wasu ƙasashe da gwamnatin shugaba donald trump za ta kora eswatini tana daga cikin ƙasashen afirka da suka yarda za su karɓi baki 'yan wasu ƙasashe da za a kora daga nan amurka a wani ƙoƙari da gwamnatin donald trump ta ɗauka na korar bakin haure Sauran kasashen sun hada da Sudan ta kudu, Ghana da kuma Rwanda. Ba bayyana dalla-dalla kowace irin yarjejeniya ba ce, haka kuma wasu lauyoyin kare hakkin bil'adama sun gurfanar da gwamnatin estuani a gaban kotu bisa tuntuɓar su da cewar wannan yarjejeniyar sirri da ta kulla da Amurka ta karya tsarin mulkin ƙasar. Ministan harkokin Kudi na Eswatini, Neil Rich ya gazgata wannan kuɗi dala miliyan biyar da dubu ɗari da gwamnatin ta ba Eswatini amma bai yi ƙarin haske ba yana mai cewar firaministan ƙasar ne ya ƙulla wannan yarjejeniyar shi ma bai san komai ba sai daga baya. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Ƙwararrun masana a faɗin duniya sun yi gargaɗi da cewar nau'o'in abinci da ake sarrafawa da injin suna yin mummunar barazana ga lafiyar al'umma a faɗin duniya a cikin wasu rahotanni da masana 33 suka buga a cikin mujallar aikin likita mai suna lanced sun ce irin waɗannan nau'o'in abincin da suka zamo ruwan dare a duniya sun rage inganci ko kyawun irin abinci da mutane suke ci tare da haddasa cututtuka kama daga cutar sankara kansa zuwa ga mummunar ƙiba. Wani shehin malami a jami'ar Sao Paulo ta ƙasar Brazil, Farfesa Carlos Monteiro ya ce dukkan shaidar da ake da ita yanzu tana nuni da irin illar da waɗannan kayayyakin abinci suke yi ga lafiyar al'umma a faɗin duniya. Waɗannan nau'o'in abinci da ake kira UPF a takaice, wato Ultra Processed Food, sun haɗa da taliyar noodle, wato Indomie, da kuma lemon kwalba da ake haɗawa da sinadarin carbon kamar coca-cola ko pepsi da ire-irensu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na rediyon amurka ke magana a birnin washington dc To yanzu bari mu faro da rahoton taron jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya inda jam'iyyar take ci gaba da fuskantar matsaloli na cikin gida. Waɗanda ake ganin hakan kuma suna iya mai da jam'iyyar ta zamo maras tasiri a zaɓe mai zuwa domin ko jam'iyyar tana da ɓangarori guda biyu da suke haifar da rudani. Wakilin mu a birnin tarayya Nasiru Adamu El Hikaya. ya nazarci rikicin da ya abu a kwatar jam'iyyar a cikin wannan rahoto. duk da dai wannan ba shine karo na farko da ake samun dambarwa a helkwatar pdp wadata plaza da ke angwarzon zonfai abuja ba kan gwagwarmayar galaba a madafin iko wannan hatsaniya tsakanin bangaren zababben shugaba tanimu turaki da na riko muhammad Abdulrahman ya zama mai hatsari dan adam barwar baya musamman a gabanin faduwa zaben jam'iyyar a 2015 akwai karfin gwamnati da kan hana zafafar fitinar kamar yadda aka wayi gari tsohon shugaba jonathan ya ayyana saukar tsohon shugaba ba bamanga tukur da daura ahmad mu'azu ta hanyar nuna wata takarda da ke cikin wani ambulan wanda ba a makaranta ba. And the commissioner of police FCT assured me upon his honor that they will do whatever is possible to protect us Komishinan kwamishinan 'yan sanda ya bani tabbaci bisa martabarsa cewa za su yi abu mai yiwuwa wajen bamu kariya da shiga ofishinmu lami lafiya ga munan yanzu a nan gwamnoninmu da ke gado da waɗanda ma suka sauka na nan ga 'yan majalisa da 'yan kwamitin amintattunmu amma kun ga yadda suka bar ministan abuja ya shigo mutumin da an kore shi daga jam'iyyar nan In ji zaɓaɓɓen shugaban PDP Tanimu Turaki. a yayin barkewar hatsaniyar da wasu suka galabaita don mangare su ko ma shan hayaki mai saƙwalla. Barista Turaki bai tsaya nan ba sai dai buƙaci shugaban Amurka Donald Trump ya kawo musu ɗauki. I to call on President Trump. What is stake is not just genocide against Nigerian Christians. Shugaba Trump ya dace ya sani ba wai kawai batun ana yi wa mabiya addinin Kirista kisan kare dangi ba ne a Najeriya, ya zo ya ceci demokaradiyya a Najeriya don an kawo mata farmaki. Tun farko shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar Bala Muhammad na Bauchi ya koka kan mamakin da ya sha da har da kasance wasu kan kujerar gwamna, amma ba su tsira da mutuncinsu a babban ofishin jam'iyyar su ba. Yes, we are in the opposition. We should be allowed to survive. The international community should know what we are going through. gaskiya muna cikin jam'iyyar adawa amma ya dace a bar mu mu kai labari ya dace kasashen duniya su san halin takaici da muke ciki bangaren jam'iyyar karkashin shugaban riko muhammad abdulrahman shi ma ya yi da a ofishin jam'iyyar da ayyana korar zababben shugaba tanimu turaki har ma da wasu gwamnonin jam'iyyar don zargin sun yi angulu da kan zabo tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na kudu ma bode george bai tsira daga wannan korar ba ɓangaren da ya samu kariyar ministan abuja nelson wuke da sakataren jam'iyyar da ya amincewa a kore shi samuel anyawu ya yi alwashin ɗaukar matakan shari'a don kawar da waɗanda suka gudanar da babban taro a ibadan za a jira ga alwashin da barista tanimu ya yi cewa jama'arsa sun karɓe ikon babban ofishin jam'iyyar hakanan shin ɓangaren Wike za su haƙura hakanan ko za a ci gaba da ɗauki ba daɗi ne PDP dai ta rasa manyan 'ya'yanta don korafin Babakere na Wike da ake zargin yana kare muradun gwamnatin APC ne. Waɗanda suka fice sun haɗa da tsohon shugaban majalisar dattawa David Mark, kuma ba alamun tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar wanda tuni aka gan shi a lamurar adawa musamman ma jam'iyyar nan ta ADC zai biye wa jam'iyyar nan. Nasiru Adamu Hikaya, Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. To madalla bari mu koma ga batun makamashi inda al'umma jamhuriyar Nijar suke kokawa game da karanci da kuma tsadar iskar gas. Hakan yana shafar lalitar jama'a da dama domin ko duk sauƙin da ake samu wajen amfani da iskar idan mutane ba sa iya siya to ta zama iska ta sai mai hali. Hakan ya sa mahukumta a ƙasar ɗaukar mataki na hana fitar da iskar gas ɗin. Wakilinmu a birnin Yamai silimin Muni Barma ya nazarci halin da ake ciki kuma ya haɗa mana wannan rahoton. Iskar gas na ɗaya daga cikin hanyoyi mafi sauki da tsafta ga jama'a wajen girke-girken abinci a yayin da a wani ɓangare yakan zama makamashin injinan ban ruwa a garaken noman rani. Sai dai akan waye gari cikin yanayin ƙarancin iskar gas matsalar da ke haddasa tsadar farashin da ya zarta kima yayin da a wasu lokutan akan rasa ta kwata-kwata a kasuwanni. alhali abu ne da ke ɗaya daga cikin sinadaran da ake samarwa a nan cikin gida nijar a matatar mai ta ƙasa ga dai wasu mazauna birnin yamai da ke korafi game da lamarin mu yanzu mun saba da aiki da gas wannan mun bari aice da eh, furno mun aje yanzu sai da gas mu ce aiki kuma gashi yanzu kwana biyu babu gas kwana biyu babu gas bayan feniri ma akwai farashi da gwamnati ya saida na, na kudin gas kowa ya sani mana amma ba su aiki da wannan farashi sai kwana biyu su su kara kudi gaskiya rashin gas babban matsala ce jiya da shekaran jiya da wancan satin mutanen da suka tambaye ni ina ya kamata a samu gas cikin wanga unguwa bani kilga cikin unguwanmu wajen inda ake sai da gas ya kai wajen uku uku ko hudu wurin duk babu gas mutane hankalinsu ya tashi kina kamata gwamnati ya duba ya gani me ya kawo wannan matsala kuta da shi ne ake ba a sani ba ana sai da shi wannan ya sa hukumomi bullo da matakai domin tunkarar matsalar kamar yadda mai ba ministan kasuwanci shawara alhashi na yusa jimurau ya zayyana kamfanuka masu haƙar da gas da ake cema Central Amplisher. an cilasta musu kowa ya samu kwalba tashi butali nashi mai sunan shi na biyu kowane shi samu ma'ajiya abinda da cema ce ma depo a turanci nashi na kanshi inda zai dinga kangaza ko da yaushe ya ƙare ya zo shi ɗauki butali shi da shi ciko shi a shi mataki na biyu suni dab duk wanda tabba gaz zan mu rubuta shi cikin wani girgam shi kuma duk inda ya ashe gas shi shaida mana ga inda ya ashe gaz. sannan cikin wannan girgan platform mu yada mutane mu ce mutane ga inda gas yake wuri kaza wuri kaza wuri kaza kuma a daidai kuɗi wanda hukuma ta tsaida. Domin ƙarfafa matakan da aka ɗauka a cikin gida, ministan kasuwanci Abdullahi Saidu a wata sanarwar da ya fitar a ranar Talata 18 ga watan Nuwamba ya ce an hana fitar da iskar gas zuwa waje. Yana mai umartar jami'an tsaro a kan iyaka su fake domin daƙile dukkan wani yunkurin fitar da ita. Sule Mummuni Barma, GTA Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kada a sha'afa da cewar waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ɗinkin kwalba. sauraro barka da wannan lokaci. A wannan shiri na ɗinkin kwalba za ku ji yadda Majalisar Dokokin Najeriya ta zartar da wata doka mai cike da tarihi. Saboda an daɗe ana kai ruwa rana kan batun cin zarafi a cibiyoyin ilimi a Najeriya. Amma sai wannan karan ne aka samu Majalisar Dokokin Ƙasa da ta ɗauki mataki wanda za a iya cewa zai yi tasiri wajen rage cin zarafi a cibiyoyin ilimi. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Okoyemi Bamidele shi ne ya gabatar da dokar a zauren majalisar inda ta samu gagarumin goyon baya daga wurin sanatoci. A can baya ma majalisar wakilai ta amince da wannan dokar ita ma ɗin da gagarumin rinjaye. Wannan ƙuduri takensa shine ƙudirin doka don hana cin zarafin ɗalibai a cibiyoyin ilimi da abubuwa da suka danganci haka na shekara 2025 kuma ƙudiri ne da zai kawar da duk wani nau'i na cin zarafi musamman ma na jima'i wanda akan yi zargin malamai da ma'aikata suke yi a dukkanin makarantu. Majalisa ta amince da hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu ga wanda duk ya aikata laifin cin zarafi. Sanata Antoni Yaro yana cikin sanatoci da suka ɗauki wannan matakin. Wannan dokan yana kan gaba ya zo a daidai lokaci. Yadda yaran mu 'yan mata ake ji masu a sistem na makarantu daga secondary kai har daga primary ma akwai kes da aka taɓa a Kano primary school secondary school zuwa university Allah ta ko masters kike yi akwai wannan problem ɗin amma kuma kwanan nan ana za ka sami harassment ta masu harkan ge luwadi to sai ka ga cewan kara manta da shi ma a sa don shi ma harassment ne za ka ga yaran mu maza sai suna samun wannan problem din shi ma yawa so sanan kada mun sa cewan a fadada abun kuma kada ya zama kamar makaranti kawai ko a wurin aiki ana samun irin wannan matsaloli yawa so shine muka ce a fadada daya ta kala-kala da ake yi sannan na biyu a wurare ba wai a makaranta ba ne ko aina da wannan abu ya faru a samu mun ga cewan hukuncin da ake bayarwa ya yi kaɗan ba ƙara zuwa shekara sha hudu ko fiye ma don wannan abun yana nakasatar da yara da tsaran diyarka aka mata haka za a ga ta shiga ciki ba ta sakewa komin ilimin ta ba za a ga cewa ya bata mata eh, zarafi so don haka abu ne mara kyau da gaske kuma mun ɗauka shi da zafi yadda zai hana mutane in ka san wannan punishment yana zuwa to za ka yi la'akari da yin shi duk inda ka ji rahoton kaɗan ka bi digi-digi karka mai da shi da sanyi ka bi digi-digi mu iyaye sanan mu koya masu tarbiyya tun daga gida kuma in aka rage wa yara kwaɗayi wani sa'i kwaɗayi ne yake sa su wannan harkar wannan abu ka rage yawa yara ka sa daidai inda inda Allah ya aje ka ji wani magana kada kuma eh, kwaɗayi ya sa ka ka je ka sami kanka irin wannan abu a ka ko yaro. ka a ƙarƙashin wannan dokar duk malamin da aka samu da laifin lalata da ɗaliba ko ɗalibi zai fuskanci zaman gidan yari tsakanin shekaru biyar zuwa goma sha hudu ba tare da zaɓin biyan tara ba wani abu da malami a jami'ar abuja dr abu hamisu ya maraba da shi ah, zan ce na yi maraba da shi saboda me saboda jami'a waje ne wanda yara suke koyon tarbiyya da kyau da mara kyau to duk wanda kuma ya doke diyarsa ya sa ta a jami'a yana tunanin cewa za a kula da tarbiyanta ta bangaren ilimi da kuma na mu'amala na yau da kullum in jami'a ya zamanto inda ake bata yayan mutane to ya kamata a doke mataki na biyu da a ce yadda za a dauke mataki akan wani abubuwa aka za a dauke matakai akan abubuwa da suke faruwa a jami'a ko ba da jami'a ba ko Najeriya ma baki da da an samu ci gaba saboda haka abu ne mai kyau amma dole sai mun kula mun lura da abu ɗaya akwai waɗanda matan ne suke neman malamai jami'a su suke koliya su je su same su a ofishi su nuna musu cewa banci jarabawan ka ba ruwa abin kake bukata za a baka har da wannan dalilin da ya sa aka aiwatar da wannan dokar to sai ya kasance sai ke ga ana wannan mu'amalan tsakanin malami da ɗaliba to sai ya kai inda abinda take so bata samu ba sai ta fito da gawa duniya cewa ana cin zarafinta ko kuma ya taba mata fyare ko wani abu wani aka saboda aka za a yi amfani da wannan tsarin a ci mutuncin bayan Allah wayanda. ba ruwansu ba sa neman mata ba sa karbacin anci da rashawa abin da sake na ce sai mun kula kuma sai mun mai da hankali. To yaya iyayen ɗalibai suka ji da wannan mataki da majalisa ta ɗauka da farko ga ra'ayin Salihu ɗan tata Mahmud. A matsayin uba abin takaici ne a ce yarinya ta je karatu malami ya ce don ta samu maki sai ta je ta yi wani abu da shi da sauran abubuwan waɗannan abubuwan musamman ma a jami'oyin kudancin ƙasar nan sun sha ruwa ba tare da ma'aikatan ilimi ta magance shi ba to amma wannan lokacin da majalisu sun tashi daukan matakai zai taimaka saboda 'ya'ya mata ba abun wasa ba ne mata iyaye su sun aihe mu don hakan muna goyon bayan wannan dokan kuma zai kokarin duk wani malamin da ke wannan niyan to kaga shi ma zai daina so wannan daurin na shekara goma sha wani abu ya mai kaɗan a ce daurin rai da rai shi kamata ga wannan irin malaman azalumai waɗanda ke neman irin waɗannan filalata da 'ya'ya mata To yaya ɗalibai suka ji da wannan mataki da majalisa ta ɗauka kan malamin da ya yi cin zarafi? Ga ra'ayin Nafisatu Ahmad Muhammad, wacce take ɗaliba a wata jami'a a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Gaskiya ina murna da wannan doka, saboda wallahi ni inda son samu nema a mai da shi shekara ashirin ko talatin ko fiye da haka, saboda gani nake idan aka yi hakan zai saka wa sauran malamai tsoro a cikin zukatansu na cewa abin da suke bai kamata ba, saboda gaskiya malamai malaman nan suna takura mana mu iyayenmu suna kokari su ga sun saka mu makaranta saboda mu samu rayuwa mai kyau amma sai mu zo makarantar ma mu haɗu da wani malami da yake da wani mugun manufa a kanmu ko wani ƙudiri da ya sa a ran shi na cewa sai ya cimma burin shi kuma an muka ki bada haɗin kai sai kaga an hana mu cin jarabawa an hana mu graduating an hana mu gama makaranta gaskiya gaskiya muna farin ciki da wannan doka da majalisa ta kafa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Bami Bamidele ya ce an tsara dokar ne domin kare ɗalibai daga duk wani nau'i na lalata da kuma cin zarafi a cikin muhallin ilimi tare da tabbatar da cewa an hukunta waɗanda suka aikata laifuka kama daga aika saƙon batsa hotuna ko bidiyo ko yin muggan kalamai har ga kaiwa ga jima'i waɗanda za a hukunta su ta hanyar shari'a ta gaskiya. Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a wannan mako, sai Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri na ɗinkin kwalba tare da ni Madina Dauda. To yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labarin ta maula a takaici. za mu soma labarin wasanninmu na wannan sahiyar da wasan sada zumunci tsakanin kasar tunisia da kasar brazil wasan da ya wakana a stade pierre moruwa na lille a kasar faransa inda ƙungiyoyin biyu suka yi ta dauke ba daɗi a tsawon sama da mintuna 90 inda da ƙarshe aka tashi ɗaya da ɗaya ma sturi ne ya ciwa tunisia kwallo a mintuna na 23 da soma wasar yayin da estevao ya mayar wa kura aniyarta a minti na 44 a bugun penalti a lokacin wannan karawar lucas ta dan wasan kasar brazil da ke buga ma west ham ta kasar birtaniya ya bugu ruwa sosai a mintuna na 76 a lokacin da ya kasa cin kwallon penalty daga shi sai mai tsaron gida a wani labarin duka daina kwallon kafa a kofin duniya na kwallon kafa na matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai kasar brazil ta fitar da kasar faransa da ci hudu da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida a matakin 'yan goma sha shida na kofin duniyar na kwallon kafa na wannan ajin bayan kungiyoyin biyu sun fafata a tsawon mintuna 90 kuma suka rabu daya da daya ita ma kasar burkina faso ta kai matsayin 'yan takwas ne bayan da ta yi nasara da cibiyar da uku a lokacin karawarta da kasar uganda duk da kwallon kafa kasar belgium ta samu nata tikitin zuwa kofin duniya na kwallon kafa na shekara ta 2026 da kana kasar amurka mexico da kuma kasar canada bayan ta wace kungiyar kwallon kafa ta kasar liechtenstein da ci bakwai da nema belgium ta karkare a mataki farko a rukunin ji da maki 18 gaban ƙasar wales da ke da maki goma sha shida haruna mamman bako na birnin kwanni amerika ke magana daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya a takaici. A jiya talata jami'an tsaron Najeriya suka ƙara zafafa farauta na 'yan bindiga da suka sace ɗalibai mata 25 daga wata makarantar sakandare da ke jihar Kebbi a yankin arewa maso yammacin ƙasar yayin da matsalar rashin tsaro ke ƙara ci gaba da taɓarɓarewa a sassan ƙasar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi zargin cewar sojojin ƙasar Mali da 'yan banga masu goyon bayansu sun kashe mutane akalla ɗaya a hare-haren da suka kai kan wasu ƙauyuka biyu a yankin Sergio na tsakiyar ƙasar. Ƙungiyar ta yi zargi cikin wani rahoto da ta bayyanar jiya talata cewar dakarun na gwamnatin Mali sun kashe waɗannan mutanen ƙauyen ne bayan da suke zargin su da haɗa baki da ƙungiyar Nasratul al-Islam wal musulmin Ministan harkokin kuɗi na ƙasar Eswatini ya ce ƙasarsa ta karɓi tsabar kuɗi dala miliyan biyar da dubu ɗari daga hannun gwamnatin amurka ƙarƙashin wata yarjejeniya ta karɓar baki 'yan wasu ƙasashe To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu an jima wato zuwa dare kenan karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ko kuma karfe takwas da rabi na dare agogon Ghana da GMT inda za mu sake fitowa da labarai da dumudumunsu da kuma rahotanni tare da shirye-shirye kafin wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda ba ku je su ba ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewar mu ina lafiya.